الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau takwas ga watan Jumadal Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 26 ga watan daya miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako dake gudana a cikin littafin Umdatul Ahkam min kalam khairul anami na babban malamin hadisi al-Imam al-Muhaddith Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili rahimahullah ta'ala muna cikin kitab babu sayd babun da ke bayani akan kuncin kuncin da suke da alaka da farauta za mu tashi hadisi na 195 shin babu ما ليش عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم في قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف wannan hadisin an samo shi daga tabi'i tabi'i al-imam salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhu shi ya ruwaito wannan hadisin shi kuma ya riwaya daga babansa salim tabi'i ne tabi'i kamar yadda aka san tarihinsa shine wanda ya rayu da sahabbai kuma ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu yana musulmi shine ake ce masa tabi'iyyun shi salim ɗan abdullahi abdullahi kuma ɗan umar umar kuma ɗan alhatta wanda dukkaninsu sanannu ne an san waye abdullahi an san wane ne babansa umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ana ma salim alkunya da abu amr wasu kuma suka ce abu umayr wasu kuma suka ce abu abdullah zai iya yiwa ya zama yana da alkunya har uku zai iya wa alkunya ta ɗaya ce aka yi saɓani a kanta al'imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala da ya tashi siffanta shi ya ce masa al'imamul A azzahidu mutum madinati ya ce salim shi ne imani wato jagora a addini alhafiz kuma masanin hadisi az mai gudun duniya sannan muftin ce, shine mai bada fatawa a zamanin sa a garin Madina an haife shi a khalifancin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu saboda haka bai ga kakansa ba bai kakansa Umar ba domin a zamanin sayyidina Uthman aka haifa sayyidina Uthman ibn Affan ya zama khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar sayyidina Umar radiyallahu anhu daga cikin malaman Salim waɗanda ya karɓi hadisi a wajen su akwai babansa al-Imam zahabi ya ce wa qad akthara wa ajada ya yawaita riwaya daga babansa Abdullahi sannan kuma ya kyautata riwaya daga baban shi shi Abdullahi sannan daga cikin malaman Salim akwai na Aisha duk da Imam Bukhari rahmatullahi alaihi shi ya inkarin haka amma malaman hadisi da yawa sun tabbatar mas sun tabbatar da cewa Salim ne riwaya daga Nana Aisha radiyallahu anha sannan daga cikin malaman sa akwai Rafi ibn Khadij ɗaya daga cikin sahabbai mutanen Madina sannan daga cikin malaman sa tabi'ai akwai Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib malamin Salim ne Salim ne riwaya daga gare shi da wasu malaman da yawa daga cin almajiran da suka yi riwaya daga salim akwai ɗansa abubakar abubakar ibn salim ibn abdullahi ibn umar akwai Amur ibn dinar akwai kuma al'imam Muhammad ibn Shihab ibn Muslim al-Zuhri da wasunsu duk waɗannan almajiran shi salim ɗin. Sa'id ibn Musayyib rahmatullahi alaihi ya riwaya yake cewa ƙala ibnu Umar wata rana abdullahi dan umar ya ce min wato sahabi abdullahi bin umar baban sani ya ce a tadiri lima sammai tubni saliman ka san dalilin da ya sa na kira ɗana na sa masa suna da salim lokacin da na haife shi qultu la sa'idu ya ce sai na ce ma abdullahi bin umar a ban san dalili ba qala bismi salimin maula abi hudayfa yani ahad as-sabiqin al-awwalin yace na sa ma salim ɗana salim ne saboda wannan sahabin da ake ce masa salim maula abi hudaifa wanda yana cin as-sabiqun al kuma yana cin huffazus sahaba yana cin mahaddatan sahabbai to shine sai abdullahi da ya haifi ɗansa tayammunan wa tabarrukan saboda neman albarka sai ya sa masa sunan salim sannan abdullahi sannan sa'id bin musayyib ya ya ya sake fada yake cewa kana abdullahi ibn umara ashbaha waladi umara bihi abdullahi ibn umar a cikin ƴaƴan sayyidina umar ba wanda ya kama da shi kamar sa wa kana salim ashbaha waladi abdullahi bihi shi kuma salim dan abdullahi shi kuma duk ya fi kama da baban shi abdullahi kaga kenan salim ya kama da sayyidina umar babansa ya kasance yana kan shi eh, baban shi abdullahi ya kasance yana son shi wata rana a gaban mutane ya salim ya zo sai ya hungume shi ya sumbance shi shine ɗaya daga cikin salaf yake cewa yuqabbilu shaykhun shaykha yace babban malami yana sumbantar babban malami har sai da mutane suka kamar ya cika yadda yake nuna masa soyayya ne wata rana abdullahi ya baiti yake musu raddi yake cewa ya lumuna ni fi salimin wa alumuhu wa jildatu bainal aini wal anfi salimu ce ya lumuna ni fi salimin suna na wai na cika son ɗana salim wa alumuhum ni ma ina zargin su in sun zarge ni ni ma ina zargin su me yasa za su zarge ni akan san ɗana ai wa jildatu bainal aini wal anfi salim yace kaga kaga fatan nan da ke tsakanin hanci da ido nan kenan ko so salim ko da yaushe nan nake ganin salim dina dan shi kuma dan kai zo mutumin kirki me yasa ba za ka so shi ba al-imam Muhammad bin Ishaq sahibu sira yake cewa ra'aitu Salim ibn Abdullah yalbasu sufa yace naga Salim yana sanye da kayan sufi kayan sufi su ne yin kayan nan masu gashi su a lokacin ka ga mutum yana sa su to alama ce ta talauci da gudun duniya iljal khalqi sannan halitta shi te kama da ta waɗanda ba larabawa ba shine ij saboda mamarsa ai ba balarabiya bace ce shi ummu waladi ce yu'alidu bi yadayhi wa ya'mal in ya tashi da kanshi yake abubuwansa in zai wanke takalmin shi da kanshi zai wanke in zai wanke kayansa da kanshi yake wankewa saboda tawazu wata rana an ce wasu sun taba zuwa za su masa fatawa suna neman fatawa daga a gare shi suka suka sallama gidan shi sai ya fito ya fito yana sanye da izari izari ya dauri ya yi daurin kirji daga nan wajen nonuwansa zuwa ƙasa gashi dama babban mutum sai suka ce ma suka ce ina ne gidan sai cewa kuke nema ce mai gidan muke nema ce wani mai gidan yace salim yace ga Allah shi ke ne ce me yake tafi da ku suka ce mun zo ne mai tambayoyi ya share waje suka zauna duk fatoyin addini suka yi ta mishi ko riga bai sa ba Abdullahi bin Mubarak rahmatullahi alaihi yake cewa malaman fikihun madina su bakwai in za a yi fatawa wajensa ake zuwa akwai sa'id bin musayyib akwai sulaiman ibn yasa akwai salim bin Abdullahi ibn umar akwai alqasim ibn muhammad ibn abi bakr jikan sayyidina abubakar akwai urwa ibn zubayr akwai ubaidullah ibn Abdullahi ibn mas'ud jikan sayyidina Abdullahi ibn mas'ud akwai khalid ibn zaid ibn thabit akwai hari a kharija jikan zai dan sabit shine sai yake cewa wa kanu idza ja'atuhum mas'alatun dakhalu hada jami'an wannan shine abin sha'awa yace idan fatawa ta zo musu sai su haɗu su bakwai sai su mata rubdu sai su zauna sai su nazari a kanta fa nazaru fiha sai su tsaya su bincike akan wannan fatawa sannan su bada fatawa su bakwai haka kansu yake a haɗu in wata matsala ta zo sai su zauna su bakwai su tattauna tuwa ya faɗi dalilinsa ƙarshe har su cimma manufa su cimma gaci cewa abu kaza suna ganin shine daidai a bada fatawa da shi Abdullah ibn Mubarak yace wala yaqdi al-qadi hatta yarfa ilayhim fayanzuruna wa yuslihuna idan alƙali wata matsala ta zo masa babba a Madina to baya yanke hukunci har sai ya mayar ma waɗannan manya-manyan malaman guda bakwai suna ake ce musu alfuka fuqaha saba'ati malaman fikihu masana fatawa masana fikihu masu ba da fatawa su bakwai to alƙali a Madina ko alƙalin alƙalai ne shi aka nada baya yanke hukunci a sa har sai ya dawo musu da abin da yake suka tattauna in suka ce to ka yanke hukunci ta ba daga nan sai yanke salim ya rasu shekara ta ɗari da shida bayan hijira a nasu sama to shi ne mana wannan riwaya mu rika fahimtar waɗannan tarajim ɗin da ake faɗa mana na waɗannan ba fa'idojin su tana da yawa daga ciki mu idan ba za mu iya abin da suka yi ba ba ma za mu iya ba amma mu kamanta sannan sanin sirarsu a cikin fa'idar sanin akwai kaje da suka yi suka hidimta ma musulunci kai sai ka gane wani matsayi kake ciki sannan sanin su shi zai sa ba za a zage su ka ji ba ka ji an yi komai ba in ka san wanda aka zaga to za ka girmama zagin amma idan baka san wanda aka yi zaga ba sai a yi zagi kai ta gaya ba wani abu bane Allah ganar da mu to shine salim ya ruwaito daga babansa abdullahi abdullahi dan umar radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sama ya yaqulu abdullahi bin umar ya ce na ji annabi sallallahu alaihi sama yana cewa man iqtana kalban duk wanda ya mallaki kai illa kalba saidin sai dai idan karan farauta ne aw mashiyatin ko kuma karan da yake ciwo ake ciwo da shi kun an yi istisnai an yi togaciyar waɗannan da kalbu saidi da kalbul mashiyati an fitar da su karan farauta da kuma karan ciwo. karan farauta shine karan da ake wanda ake dama babu saidi muke bayani wanda ake ake karantar da shi domin ya je a kora shi idan ya ga an ga wata dabba da ake son a kama ta domin a yanka a ci to sai a tura shi shine kalbu saidi karan farauta kenan kalbul mashiya shi kuma wanda ake haɗa shi da dabbobi domin ya raka su in ana ciwo shanu ne raƙuma ne a'a tumakai ne bisa shi ƙanana awakai ne yake tafiya tare da su domin ba su tsaro fa innahu yanqusu min ajrihi kullu yawmin qiratani duk mutumin da ya aje kare a gidansa babu dalili to tabbas zai rika tawaya a cikin ladansa kullum kira Yanki manya-manya guda biyu na lada a wani hadisi a nasu ya fassara mai kira ya ce mislul jabalai ne ne a kuma mislu jabali ne. manya-manyan duwatsu guda biyu su ne kira tsani mafi karancinsu shine dutsen uku shi ko dutsen Uhud malamai suka ce miya jabalu Uhudin Uhudan li tawahhudi an kira shi da dutsen Uhud saboda sa a waje daya kusan duk wani dutse da ke cikin garin Madina to yana da alaka da jabalu Uhud da dutsen Uhud kaga ba karamin dutse bane bayan kanana kananan duwatsun mu bane na dutse ne babba to sakamakon mutumin da ya aja kare a gidansa kenan irin yadda tuwawa suke yi da kuma waɗanda suke boko ƙida sai kai mutum ya ce ƙaton kare an taɓa nuna min wani mutumi soja ne aka nuna min shi aka ce ga wani karen da karen ke yawo a cikin bariki wata bariki daga cikin kan Najeriya aka nuna min shi kullum da karen yake yawo musulmi ne shi uwa da uba amma bai sallaba ya salati kullum sai dai wannan karen za ku ganki suna yawo da shi an ce kusan kusan kashi biyar kashi ɗaya cikin biyar ɗin albashin shi a karen yake tafiya ko mata bayi da ita kare ga yana jiggigan kare na yawo da shi to irin wannan tunanin mara kyau to kullum sai shi gano da ba bai da ladan da za a kwasa to mutumin da bai sallah bai salati in ji bahaushe ga yadda damuwa qala salim salim yace wa kana abu hurairata yaqulu aw kalba harfi salim ya ce abu huraira yana ƙarawa yana cewa ko kuma karen gona karen da yake tsara gona shine harf wa kana sahiba harfin abu huraira radiyallahu anhu ya kasance dama yana da gona akwai ruwa ya fito ba salim din ne ya faɗa abdullahi ne babansa ƙala Abdullahi kamar riwayar musulun. ce abdullahi wa kana abu ya yaqulu au kalba zar'in wa kana abu hurairah sahiba zar'i ko kuma karen shuka gona kenan abdullahi abu hurairah dama yana da gona to wannan hadisin yana tsoratar da mu a game da mallakar kare ko ajiye shi a gida haka nan babu dalili in akwai dalili to ya halasta ajiye shi akwai malaman da suka tafi akan cewa abin ni ba a bukatar kare fata-fata, amma yan a ƙauye to su ne suke da bukatar kare yana da amfanin da yake musu waɗancan amfanuka domin farauta yan ƙauye suke a ƙauye ake farauta sai kuma sannan gonaki a ƙauye suke sannan abin nan kiwo ma a ƙauye yake to shi ne sai suka faɗa ka amma wannan istisna'i na wannan hadisin baya nuna haka yana nuna in dai da wata manufa da karen yake da ita ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko makamancinsa to babu laifi za a iya mallakarsa al-imamu malik rahmatullahi alaihi a zamaninsa eh, ya ba da fatawar cewa shi baya ganin a mallaki kare kwata-kwata aka zo zamanin eh, ibnu abi zaid al-qirawani sai ya zo sai ya mallaki kare a gidansa ƙaton kare ya aji malam mai risala shi nan sai wasu malam wasu suka zo suka ce masa alaga malam ana ce maka maliku nisri ana ce maka malik dan karami malik ya haramta a mallaki kare kai ya za ka mallaki kare a gidanka sai ce law asha malikun asri lattakhadha asadan zariya shi na tabbatar da limamu malik fakihi ne da a zamanin nan nawa yake ba kare zai mallaka ba zaki zai aje a gidan shi zamanin liman ba malaman bid'a wanda suke fada da malaman sunna kullun suke neman ransu amma shi zamanin al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani rahmatullahi alayhi akwai malaman bid'a akwai mutanen banza sannan kuma gwamnati tana fada da malaman sunna wanda ya jawo dole malamai kamar shi ya mallaki kare wanda aka masa tirenin wanda zai rika tsare masa gidansa to kun wannan fikihu to to sau da haka wannan hadisin yana yana yana yana abin da yake karanta wa na. al-imam ibn daqiq al-eid rahmatullahi alayhi yace fihi dalilun ala man iqtina'i al-kilab li hadhihi al al-mazkur illa li hadhihi al-aghradi a cikin wannan hadisin akwai hani akwai dalilin hani a game da mallakar karnuka illa li hadhihi al-aghrad al-mazkurati sai dai dan waɗancan manufofin da aka ambata mana su kadai ne suka bada dama in ji al-imam da daqiq al-eid a cikin ihkam al-ahkam shan umdat al-ahkam a'ani as-sayd wal-mashi waz al-imam ibn daqiq al-eid yace ina nufin wato as-sayd farauta wal-mashiyata da kuma kiwo waz-zar' da kuma shuka yace in ba su ba to baya halasta a mallaki kare lima na ihamin من مفاسد tarwii domin a ciki akwai dalilin da yasa aka ce maslahar da ta sa aka ce ka a mallaki kare ko manufar shari'a ta sa ka a mallaki kare ita ce domin a ciki akwai banna ta tsorata mutane duk mutuncin ka zai kare ya ci maka mutunci shugaban kasa na iya zuwa gidanka ya mai haushi gwamna na iya zuwa gidanka ya masa haushi babban malamin musulunci na iya zuwa ya masa haushi wai bai san shi ba shi ba gwan shi da shi bai san shi ba da zai kuma kwana biyu a gidan shi kenan in ya fita ya dawo sai wai sun saba wai ya zama dan gidan amma in dai zai zo yau ya masa haushi sai dai in bai gan shi ba to to to mafsada ta farko kenan da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a mallaki karnuka wal aqli lil marrati sannan kuma ga cizon mutanen da suka zo wucewa cizo kare sai cizo kwanaki ina jin a wani a wani gari a nan ƙasar sai da aka sa dokar din da aka yi kare a harbe shi wala'alla dalika li mujanabati almala'ikati li mahalliha wata kila da yasa dalilin da yasa indi ibn daqiq ne dalilin da yasa kare suka ya cika cimma mutane mutunci ya musu haushi saboda mala'iku ba sa zama tare da shi duk inda mala'iku suke to inda kare yake to ba mala'ika to wannan kila shi yasa ya zama halayen kare suka zama na banza wa mujalabatul mala'ikati amrun shadid ibn daqiq yace a ce mala'iku sun nisanci abu al'amari ne mai tsanani lima fi mukhalatatihim min al-ilham ila al-khair wa du'a ilayhi domin in mala'iku suna cakuɗe ɗaniya da kai to za ta riƙa maka ilhama za ta riƙa kunsa maka fahimta ta alhain da kuma kira zuwa ga alhain shi yasa in ya zama babu mala'ika a tare da mutum to to ai kaga babu alkhairi a tare da shi shi ya a ai sirrin da ya yasa nufin salama a hadisi sahihi ce idan ɗaya ya zikiri ɗayan ku idan zai kwanta bacci yi ambaci Allah ya addu'o'in da aka sa shi yi alwala sai mala'ika sai zo ce masa nam ala khair ko nan bi khairi ka kwanta cikin alheri idan ko mutum ya ƙi zikiri ya ƙi alwala a bacci ya ƙi yin alwala lokacin da zai kwanta sai shi ɗan ya zo sai ya ce masa nan bi sharri kwanta cikin sharri kaga bambanci so da ka ashe mala'iku su zama suna tare da abu alkhairi ne za ka kun samu wannan abin alkhairi to karnuka su tunda babu mala'iku a tare da su to shi yasa sai ga suna aikata irin waɗannan abubuwan na cin mutuncin mutane shi yasa eh, kaga Qur'ani ya sukanta malamin da ya ke bin ayoyin Allah Allah ya sanar da shi ilimi amma ya kibi sai aka ce kare ne shi واتلو عليهم نبع الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحد أو تتركه يلحد خيك وتاك قاتش كما دا كريم سودا duk mutumin da zai kyauta daga baya kuma ya dawo ya ce a bashi kayan shi ta yi kama da kare akwai cin mutunci a ciki akwai rashin sanin mutunci kai kyauta da abu daga baya kuma kai da ka ce a baka wannan in ji ibn daqiq al-eid yace dalilin da yasa aka ce ka amallaki kare ka amallaki kare al-imam abu al-abbas rahmatullahi alayhi a cikin al-mufhim yake cewa wa qawl umar kun ga riwayar kenan maganar da ibn umar yake cewa kana li abi hurairah zar'un ai sayyidina Abu Hurairah ya kasance yana da gonar da yake shuka la yafhamu minhu ahadun min al-uqala'i tuhmatan fi haqqi Abi Hurairah daga cikin masu hankali ba a samu wani wanda ya fahimci cewa nan Abdullah ibn Umar na tuhumar Abu Hurairah bane ai kaga asalin hadisin ya faɗi abu biyu ne ko to sai ya ce wa kana Abu Hurairah yaqulu aw kalba harfin aw kalba zar'in to shine sai ya ce wa kana sahiba harfin dama shi yana da gona yana shuka to wani wanda bai da hankali sai ya iya fahimta ai kaman Abdullahi bin Umar ko ɗansa Salim bai yadda da abin da Abu Huraira ya faɗi ba ke a'a Abul Abbas Qutbi yana sai ta fahimtar mu yace babu tuhuma a ciki ba tuhuma bace yake amma me yake nufi wa innama arada ibn Umar sai dai abinda Abdullah ibn Umar yake nufi anna Abu Hurairah radiyallahu anhu sayyiduna abu hurairah lamma kana sahiba zar'in lokacin da shi ya kasance yana da gonaki wa kana muhtajan lima yuhfazu bihi lima yahfazu bihi zar'ahu sannan kuma yana da buƙatar me zai iya tsara gonarsa da shukarsa da shi to sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an sai ya tambayi annabi sama game da haka fa ajabahu bil istithna shine sai manzo sama ya bashi ya togace masa ya faɗi waɗancan abubuwan guda biyu fa له علم لم يكن عند inda عمر umar sai ya zama shi yana da wani ilimi na daban wanda ibn umar bai da shi ka kalla da kyau in abi ya shafe ka ka fi sanin ilimin sa ka fi dajewa kai tambaya kansa na sha buga mana wannan misalin mai kuɗi sai ka same shi a ƙauye yake zauna amma ya san yadda ake zakka sai ka samu ɗalibin ilimi a cikin gari bai da ko sisi duk rigimar sallah da shi ake yi yanzu nan zai ce maka kabli da ba'adi da kaza ya ka maka amma kana masa tambayar zakka sai ka rikita shi yanzu wani za ka tambaye shi ɗalibin ilimi ne sai ka tambaye shi ka ce masa sai shanu sun kai nawa za a fitar musu da zakka sai zai kalle ka Kuma kai nawa za su kai a fara fitar musu da zakka sai ya kalle ka raƙuma nawa suke kaiwa a fitar musu da zakka sai ya kalle ka kaga saboda ba yi da kuɗi abin bai shafe shi ba abin da ya shafi mutum sultani tari ya fi sanin iliminsa ya fi damuwa ya koya to abu hurairah radiyallahu anhu shi noma yana da gonaki so da sai ya zama ya fi damuwa da wannan mas'ala fiye da wanda ba shi ba mun gane ya lam yakul lahu itina'un bidhalika wanda ya zama ba yi da shi kula da wannan ba ba fannin sa bane to shi yasa Abu Hurairah ya zama yana da ilimi akan cewa ba kawai Annabi sama yana nufin abu biyu bane za a mallaki kare dan su ba kawai abin nan ba kiwo da ba kiwo kawai da da farauta ba a hadda shuka in kana da gona ya halasta ka aje eh, karanka a cikin gona domin ya tsare maka gonarka saboda barayi yanzu ba ana ba da labari ba akwai yabanyar da za ta kai sai dai a zo a kwana a dauki masu gadi lokacin ɗibe ta bai yi ba a cikin birni kuma gonar take dole sai an ɗauko masu gadin da za su tsara wannan yabanya amfanin in ba ka ba sai ka zo da da safe kawai wani ya zo da fikon ya fashi ne gabo ya fi ka so sai an je lahira sannan sai ya gane kuransa to shi shine wannan so daga idan akwai manufan mallakar kare manufa ta tsaro tsaro kawai shine zai haɗa. domin duka wannan kusan abubuwan tsaro da farauta domin me zai yi tare da dabbobi tsaro yake ba su me zai yi a gona tsaro yake ba da to haka ma a gida in akwai manufar mallakar kare to ya halarta a mallaki kare a shari'ar musulunci mun gane to malamai sun yi sabani mun taba wannan batun akwai masu ganin to ya za a yi mutum ya samu karan suka ce sai dai je ya nemo ya nemo a daji ya kamo kaga sun tsaurara suka ce ai an hana sai da kare wasu kuma malaman suka ce a'a ya halatta a saida ya halatta tunda an halatta a mallake shi a nan dan waɗannan manufofin ya halatta a saida kuma dama irin karnukan nan da ake musu training ake karantar da su domin su irin waɗannan ayyukan ai ba kamar sauran karnuka suke ba to wannan wannan ita ce magana tafi inganci ya halatta a kare kuma a da shi in akwai waɗannan manufofin dan yayi tsaro, ko a gida ko a gona ko a rika tafiya da shi a eh, ya rika ciwo ko kuma farauta ake yi da shi ya halasta a musulunci to wannan da babu dacewar hadisin da fikhun babu shine au kalba saidin domin babu saidi miki ko karam farauta so da ya halasta a mallaki karan farauta حديثي نقر أتشم باب عن بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فأعياهم وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه الهبهائم أوابدا كأوابد الوحش ما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا ولست وليست معنا مدن أفنبه بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر وأما الظفر فمدى الحبشة wannan hadisin an samo shi daga sahabi Rafi ibn Khadij tarjama sa ta gabata a baya a cikin kitabul buyuwa in ban manta ba shine yake cewa kunna aktar al-ansari ya ce a Madina mun fi kowa yawan gonaki to yake cewa kunna ma a rasu sama bi hulaifati mun taho daga da annabi sallallahu alaihi a dul hulaifa muka kawo dul hulaifa wannan wata fita ce manzo sama ba fita aikin hajji ba ce. an je yaki ne aka dawo to da aka dawo sai aka zo zulhulaifa kada wani ya ji an ambaci zulhulaifa ya zata hajji ne annabi sama zai tafi a annabi ya dawo ne annabi sama ya je jihadi ya dawo to sai suka kawo zulhulaifa zulhulaifa shine miƙatin mutanen madina waɗanda za su yi aikin hajji daga madina to inda za su zo su ɗau haramin su shine zulhulaifa to mun kawo zulhulaifa muna muna dawowa daga inda muka ji min tihama daga tihama tihama irin yadda kuke cewa tudun kaza tudun kaza tudun kaza akwai tudun wada ko akwai tudun jukun akwai tudun sabbi akwai tudun mun tsira ko ko ba ni to to ga sunan dai today today da ake da su da kuma kwari kwari da ake da su to shine tihama in sun ce tihama waje ne da ya danyi kaman kwari ne in an samu najidu to sai a samu tihama a makka irin waɗannan wajajen a ƙasashen larabawa waje ne da in ana zafi sai ba da sanyi idan ana sanyi kuma sai ba da zafi so da ka yanayi ne mai daɗi larabawa sukan zaɓi su je abin nan su shakata irin waɗannan wajajen da ake ce musu tihama a madina akwai a makka akwai sannan a wasu garuruwan ma akwai ai shi yasa eh, ɗaya daga cikin mata sha ɗaya da suka tsaya suna fira ko suka zo na suna firan mazajen su ta ce zauji ka laili tihama la qarra wa la harra ce mijina kamar daren tihama yake ba sanyi ba raga ba sanyi ba zafi lokacin sanyi sai ya zama mai zafi sai ya amfana lokacin kuma zafi sai ya zama mai sanyi la harra wa la wala wa la makhafata wa la sa'amata eh, sannan mijina bana jin tsoron shi wala mata sannan bana kosawa da shi kaga ta yi mijinta ko to tihama kenan mun zo daga tihama muka zo zulhulaifa fa asaba an-nas ju'un sai yunwa ta kama mutane an da daga jihadi ana tafiya sai yunwa ta samu mutane aka ji yunwa ɗaya ya ce ina jin yunwa ɗaya ma ce ina jin yunwa duk kowa ce wallahi ni ma yunwa nake ji fa asabu ibilan wa ghanaman kawai shikenan sai suka kama raƙumi da tinkiya da tumakai kawai shikenan sai suka yanka su na yankawa suka yanka na sokewa suka soke raƙumi suka soke shi tumakai kuma suka yi yanka su wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ufrayatil qawm annabi sama yana can baya kaga annabi sama shi in ana tafiya ba gaba yake shigewa ba ai ta mushi zagi tsaya can baya fa'adilu sai suka yi gaggawa wa zabahu sai suka yanka wa nasabul qudura shikenan kawai suka aka daddora tukwane ana dafa nama za a ci nama a zulhulaifa fa amara annabi sama bil quduri fa uqfiat da annabi sallallahu ya kawo wajen sai ya ce da a tunkuda tukwana naman da ke ciki sun makasama daga nan sai manzo sama ya zo ya ce to yanzu a raba ganima aka raba ganimar da aka samu fa'adala asharatan min al-ghanam ba'irin sai manzo sama ya ce to duk tumakai goma a matsayin raƙuma raƙumi ɗaya suke duk tumakai goma to raƙumi ɗaya in ka yadda kai a baka raƙumi to raƙumi ɗaya za a baka in ka ya kai haka in kuma baka san raƙumi ɗaya to sai a baka tumakai guda goma fanadda minha ba'irun kawai sai wani rakumi kawai ya tsinke guga da gudu hawa fatalabuhu sai aka neme shi yahu ya gaji kowa ya gaji ya dawo rakumi ne wanda yake ya san lahira zai tafi kila so da aka yi neman makan shi mafita wa kana fil qaumi khaylun yasiratu tun da yaƙi aka je a tare da mutane akwai dawakai amma ba su da yawa ‘yan kaɗan ne fa ahwa rajulun minhum bi sahmin sai kai wani ya tashi ya haura doki ɗaya ai sai ya cakumi doki ɗayan nan ya ɗau mashi da ya tafi da mashin nan sai ya jefi raƙumin nan da shi mai gudun nan fa habasahu Allah sai Allah ya tsaye da raƙumin ya tsaya fa qala da manzo sama ya ga abin da ya faru sai ya ce inna li hadhihi baha'im lalle waɗannan dabbobin na gida raquma shanu tumakai awakai sune baha'im suna da awabida suna da wani irin tsaurin kai ka awabidil wahshi irin tsaurin kai na namun jeji akan samu wani ragon wani zubin kafin a yanka shi sai ya karya barun da ya karya mahaucin da zai kada shi fama nadda alaikum minha duk dabbar da ta muku tsaurin kai daga cikin irin waɗannan raƙuma ko tumakai ko shanu ko awakai fasna'u bi ya haka za to kai ku yi masu yi mu'amala da shi kamar zaki kuke kashewa hmm. ko kuma ƙauna tunda zaki ai ba halasta yin raƙumi ya huga da gudu aka kafa yadda za a yi da shi to a sa mai bindiga kawai sai a samu wani ya ce bismillahi wallahu akbar daram sai ya shi in an same shi yana da rai a soke shi idan kuma an same shi ya mutu to a yanka a kai a ci a fede a ci mun gane yanzu hukuncin sa hukuncin naman jeji ne tunda yayi taurin kai qala rafi ibn khadij radiyallahu anhu yace qultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah innana nalqa al'adu wa gadan gobe ma ya ma'aikin Allah muna da wani yakin da zamu muna fuskantar abokanan gaba walaysat ma'ana mudan kuma ba mu da wukake bahu bil qasabi to idan yanka ya kama mu zamu yanka abinda zamu ci ya halatta mu dauka rami yanka da ita kara qasab kara ai tana da kaifi ko qala sai man sune ce ma an harad duk abin da ya zidda jini wa zukira smullahi alaihi fakulu in an ambaci sunan Allah to ku ci ya halatta a yanka da komai in dai mai kaifi ne Laita sinna wa zufra amma banda banda banda ba za a ce ai ga wani haƙorin shi mai ƙarfi bane ya kamo kaza kawai ya ciza ko kuma hauren giwa sai a ce a ɗauko hauren giwa a yanka da shi ko a ɗan wani haure daga cikin dai haurori da ake da su na dabbobi sai a ce a yi duka haure an hana a yanka da haure wazzufra haka nan kumba ita ma baya halatta sai a ce ga wani gayu ya tara kumba ya batta ta tsawo sai a ce ai za a yanka kaza sai a ce ai wannan kumbar tashi matsayin su ɗaya da wuka sai zo gyar ya yanka haramun ne ba za a yi ba shi ma shi kan ita kanta kumbar shi yanke ta ya halasta ya za ta yanka wani abu eh? wasa uhaddithukum an dhalik ma'aiki alaihi salamu yace bari in ba ku fassara waɗannan al'amarra amma sinnu fa azmun amma kaga haure wato haƙuri fa azmun ai kashi ne wa amma zufru amma ita kumba fa mudal habashati ai wukar da habashawa suke amfani da ita ne wahina idin kuffaru su kuma kafirai a lokacin su ne suke yanka da kumba ka wannan mutane ya suke to wannan hadisi yana ɗauke da hukunce-hukunce da yawa da farko dai alaƙarsa da babu babu sai da muke ciki shine ƙarshensa da ake bayani a kai alaƙarsa da babu duk dabbar da ta kasance ta tsoron kai cikin dabbobin gida to ai mu'amala da ita kamar yadda ake mu'amala da naman jeji alaƙa babin muke nan da wannan hadisi ko alaƙa hadisin kenan da babin da muke karantawa sannan na biyu <clears throat> in za a yanka to ya halatta a yanka da komai amma ban da waɗannan abubuwan guda biyu ba a yanka da su ba a yanka da haƙori sannan ba a yanka da ƙumba wannan eh, alaka babu kenan da alaka hadisin da babu ma amma fikihun da ke cikin hadisin al-imam bin mulaqqin yace wa ikhtulifa fi sababi al-amr bi al qudur me yasa manzon sama da yazo yace duk azubar da tukwana ga nama kuma ana dafawa to malamai sun yi sabani akan sun faɗi maganganu da yawa wasu suka ce saboda annabi bai ba su izini ba akwai malaman da suka faɗi haka wasu kuma malaman suka fahimta suka ce saboda sun soke raƙumi ba ba su yanka ba akwai wannan magana to da yawa dai malamai sun yi maganganu da yawa to amma shi ibnul al-mulaqqin rahmatullahi alaihi sai ya ce mana fasawabu dalili dai na daidai da ya sa manzo sama da yazo sai ya ce duk a zubar da tukwanan li'annahum kanu qad intahu ila dalil islam domin sun zo garin musulunci والمحل الذي والمحل الذي لا يجوز فيه الأقل من مال الغنيمة المشتركة sun kawo wajen da bai halatta a ci ganima wadda aka yi tarayya a ciki ba sai an raba idan aka je yaki aka samu ganima to kafin a raba ganiman nan ya halatta duka an ka haduwa sai a ci to amma idan aka dawo gari to sai a tsaya ana shigowa gari ga gidanka can kana hango wacce ma na hango gidan shi to daga nan za a daina cin ganima kowa ya tafi gidan shi ya je ci abinci sai ya jira sai an raba an bashi kasansa al-imam al-malik ya ce dalilin da yasa da annabi sama ya zo an kawo gari an kawo zulhulaifa zulhulaifa cikin garin madina ne to da tunda an kawo ya za a yi su dafa ya za a yi su kama su ɗiba abin ganima kuma su ci gaba da ci to da manzon sama ya zo sai ya musu ladabi sun ci ganima yanzu bai halatta su ci gaba da ci ba saboda gari aka zo na musulunci ana cin ganima ne kafin a shigo gari to tunda an shigo gari yanzu ba za su ci ba dalilin da ya sa manzon sama ya ce a zubar domin akwai malaman da suka ce ai daga baya ma an tattara nama an tattara naman yana cin abin da aka kasa da shi akwai ruwayen da suka zo suka faɗa haka cewa nan sama yanzu nan ladabi ya musu ce a zubar a zidda nama aka tu aka akwai ruwa ta zo manzon sama da kansa ya rika sa mashin sa da yake rike da shi sai tura tukunya haka sai tukunya ta tungude ta fadi ya samu wanne tungude ta ita ma ta fadi to daga baya sai aka tattaro naman yana cin abin da aka rarraba kowa ya samu nashi ibn al ya ce shi abin da yake fahimta dalilin da ya sa manzo sama yace a zubar da tukwanan kenan ina jin mun gane fa innal aqla min al-ghanaim qabla al-qismati inma yubahu fi dar al-harbi ya ƙara bayani ya halatta a ci na a ci a ci a ci a ci a ci abinda aka samu na ganima ne kafin a raba idan ana cikin garin yaƙi ne amma an shigo gari na musulmai to ba za a ci ba sai kowa ya dakata sai an bashi katanta sannan sai ya ɗauka wannan fikihun yana da nisa tunda ba yakin musulunci ake yi ba yanzu ba dole bane mu fahimce shi a aikace sosai to wannan fiqhu ne fassarar wancan kenan dalilin da yasa manzo me yasa aka zubar da tukwanen kenan a wata riwaya ma ya rika zubarwa da kansa fiqhu na biyu tahrimu tasrif fil al mushtaraka hadisin ya karantar da mu mutum ya kwanciyar magirbi a cikin dukiyar da al'umma ta tarayya a kai kal ganima wa ha kamar ganima da makamantarta makamantar ganima kamar kudin gwamnati shikenan sai a ce wane za kaza shi ne shikenan kuma kawai sai ta cin ku dukiya al'umma almalul mushtarak dukiya ce ita ce ake ce mata a lugar zamani almalul a min ghairi izni arbabiha ba tare da izinin masu dukiyar ba wa in qallat ko dan kadan zai ci wa waqa al-ihtiyaju ilaiha kuma ko yana da bukata sai ya nemi izini abin ya kuka haɗu kuka yi tarayya dukiyar ku ce kuke juya ta to baya halasta wani ya rika ci ba tare da izinin sauran ba sai a haɗu in za a ci sai a ci duka in kuma shi yana da bukata to ya nemi izini a abuwa ce mata ya nemi izini sai su huwace masu ce to ai babu laifi ka ci kamfani ne aka zo aka kafa kowa ya kawo shi yasa ana ana juya dukiya to baya halatta wani kawai shi yake banta kawai sai rika ɗiban kuɗin yana wasu sa na daban sai idan an huwace masa yan uwansa sun huwace masa sun ce sun yadda babu laifi mun gane an fitar da wannan fikin a cikin wannan hadisi fikihu na gaba bayanu martabatu sahabati wannan hadisin na nuna mana matsayin sahabbai wa ma kanu alaihi min ar-rujui ila shari'i da kuma yadda duk abin da zaki suke koma zuwa ga musulunci Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya ce ayi wa ta'aqqudihim bi amrihi sannan kuma kullun tunanin sahabbai ya zasu bauta ma Allah da umarnin annabi ba da san ba wa qabulihi fi kulli halatin sannan kuma sun yadda su karbi umarnin annabi sama a kowane yanayi hatta fi tarki masalihim har idan abin ya shafi sai sun yi watsi da wasu abubuwan da maslaha su in annabi ya ce ka ayi ba za su yi ba sahabi ya zo da zobe na zinari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana son a kona ka ne kake sawa annabi sama ya cire zoben da hannunsa sai ya waga manzon sama dama wucewa ya zo ya gansa bayan annabi sama ya wuce shi kenan sai wasu suka ce masa ka je ka dauka ka saida ai ya hana kasawa ne amma ya ce ka ka saida ya ce ya cire da hannunsa ya wurga sannan ya ɗauka. ya ce na halaka kenan shi annabi sama ya cire da kansa ya wurga sannan ya ɗauka saboda banda albarka ce ba magana saidawa a ciki kaga wannan su ne mutane ulaika ashabur rasuli wa hizbu ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ba da su guda ba a samu kowane musulmi ba su suka yi wannan biyayya ta gaskiya musuluncin ya zo mana da kin yi irin yadda nake yi yanzu to da tun ma ba a addini Allah shirye ta da suna yin wannan ne ta qaruban ila Allah dan neman kusanci da Allah kun gana annabi sama ya ce a zuba ko suka zuba kaji wani ya ce da ya daba kaji an ce wani ya zo ya rika tsintan naman kafin a ce a tattaro in riwaya cewa a tattara ta tabbata babu tun da suka gama yunwa fa take ciki amma manzo sama da yazo tun da sun yi abin da yake sabanin ka'ida ya tunkuɗe ko ya ce a tunkuɗar azubar da kansu ɗan zubar na hudu muqabalatu kulli asharatin min al-ghanam ba'ir wannan hadisin ya karantar da mu ashe idan za a auna ko da kima za a yi to din raƙumi ɗaya amma fa cikakken raƙumi lafiyayye wanda ya isa ya ya kai ya batse to din raƙumi ɗaya na matsayin tumakai guda goma shi yasa akwai hadisi da ya tabbata cewa hatta a hadaya a hadaya ko a layya ya halatta za a iya mutum goma su haɗu su sai raƙumi ɗaya su yanka eh, akwai ruwa ta zo da bakwai duk sun tabbata shi yasa malamai suke cewa daga bakwai zuwa goma ba a wuce goma kun ga wannan hadisin ya ƙarfafi wancan so daga in yanzu misali wasu matasa ko kai wasu mutane za su zo su haɗu wannan ya kawo kuɗinsa wannan ya kawo kuɗinsa wannan ya kawo sai su sai raƙumi ɗaya sai su yi layya da shi ya halasta fiqhu na gaba annama tawahasha min almusta'nati yakunu hukmuhu hukm alwahshi duk abin da ya tsaurin kai daga cikin dabbobin gida to za a juyar da hukuncin sa ya zama kamar hukuncin naman jeji ai mun gani a hadisin ko idan raƙumi kawai ya zama mai tsaurin ido mai tsaurin kai to kawai sai a yi masa kaman bauna Ai mun zan ɓauna da take ƙauna ba wani zubin hakoran zaki take ba da ƙahon nan nata sai ta kori zaki kaga zaki na guga da gudu to to to kaga abin da ya kori zaki kai waye kai so da sai ai mu'amala da shi irin yadda yake sannan malamai suka fitar da kuma wa bil aqsi suka yi qiyasul aqsi kama anna ma yu'nasu ko ya'nisu min al wahshi lahu hukm al musta'nas haka kuma dabbar da ta zama ta daji kawai sai ta zama mai sauki kuma to ita ma kawai shi kenan sai a ce ga wani ya kama bauna ya zo da ita gari kuma yana ta abin to ranar da zai yanka ta kawai kamar yadda zai yanka sa zai mata saboda yanzu ta biyu ta zama mai sauki kun gane shine kiyasul aqsi to shine فكه zarfi bi kulli ma yahsulu bihi al المقصود min ghairi tawaqqufin ala kawnihi hadidan hadisin ya karantar da mu halascin ayyanka da duk abin da za a kai zuwa ga gaci ma an harar dama kawai abin da ya zidda ce ba dole sai ya zama karfe ba kakka ce sai wuka a'a tunda nan an ce alqasbu suka yi tambaya alqasab kara suka yi magana kanta ai idan kara za a samu kara ta yanka dabba to babu laifi sai a in ma takadda ce za ta iya yanka to a yanka da ita ishtira'u tasmiyati fi dhabhi wannan hadisin na nuna mana shar'i ne idan za a yanka a ambaci sunan Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kakku ci abinda ba ambaci sunan Allah madaukakin sarki a cikin sa ba wa innahu lafisq fasikanci so da shar'in yanka sai an ambaci sunan Allah hadisin ya karantar da mu jawazu zabhil manhur wa nahwu al wa nahri al ya halatta abinda soke shi ake asali to ya halatta a yanka sannan ya halatta abinda ake yanka shi asali a soke shi so da ya halatta wata rana kawai sai a soke sa a kwata eh, wata ran kawai sai a dan dan more ya halatta التصريح بمنع الذبح بالسن والظفر alo balo an haram an yi mana bayani akan bai halarsa a yanka da kumba ba bai halarsa a yanka da kashi ba a abin nan haure ba kuma an faɗi dalilin shi saboda haka wannan shine karshen babu sai insha Allah ta'ala a cikin wannan littafin da izinin Allah mun zo karatu na gaba za mu shiga babu azahi daga nan sai kitabul ashribati sai kitabul libas sai kitabul jihadi daga nan kuma sai kitabul itiki sai ba ubai il mudabbar shi ke nan gama littafi an sauka Allah kai mu Allah shi taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh